wata ƙungiyar samarin musulmi da na kirista mai da'awar ganin ta farfado da irin zamantakewar da ke wanzuwa a tsakanin mabiya addinan biyu tun zamanin kaka da kakanni ta kawo ziyara jihar bauchi ƙungiyar mai suna arewa citizen action for change acac a takaice ta ziyarci shugabannin addinan biyu domin fahimtar da su irin abubuwan da kungiyar take kokarin cimmawa barista sadiq ilela shine shugaban kungiyar na ƙasa eh, wannan kungiya ce wadda ta hada matasa na arewacin najeriya don ci gaban wannan yanki na arewa kuma daga cikin dalilin da muka yi nazari da shi yasa muka kafa wannan kungiyar shine muna ganin matsaloli irin da yake damun mu na rashin zaman lafiya da rashin fahimta da kuma rashin darajawa da mutunta addinin juna da kuma matsayin juna a kan rayuwa gaba daya a da a dama mun sani cewar a yan mu kristoci da mu musulmai muna mu'amala mu ba gomin juna ba mu kyaman junan mu muna kallon junan mu duk da bambancin addini da yare muna ganin junan mu a yan uwa addinin nan guda biyu ba wani addini da ya koyar da tashi hankali christianity bai koyar da tashi hankali ba haka musulunci bai koyar da tashi hankali ba to amma mafi yawan mabiyan bayan krista din da islam nan, ba su fahimci cewar addinin nasu ma bai koyar da tashi hankali ba kaɗan ne daga cikin mu ina nufin magoya bayan nan da suka yi karatu suka fahimci amma da addinin ke koyarwa suka gane cewa lallai christianity bai koyar da tashin hankali ba haka islam ma bai koyar da tashin hankali ba shugaban kungiyar kirista shiyar arewa maso gabas reverend dr shayabu bell ya bayyana bayyanar kungiyar a yanzu da cewa abin yabawa ne ah, matasa a lokacin zabubuka mai kamar wannan a kusan ce a cikin harkokin zafuka daban-daban da muke da su ba wadda ta kai wannan zafin da akwai guguwa da iskar abubuwan da ke tafe amma babban abu shine waɗanda za su gaji wannan ƙasa gobe su ne matasa a yau matasan nan da ke yau da yawa ana morarsu ana kan morarsu domin cutar da al'amuran da za su kawo A ci gaban amin koma bayan wannan kasa al'amarin da ya shafi zaman lafiya da zamantakewar mu tare ko kai krista ko musulmi shine mu gargadi matasa su gujewa a kalaman fatanci su gujewa abubuwan da ya shafi shaye-shaye domin su yi abin da sun ga dama ko kuma an sa su yi matasa mu guji kada a yaudarar da mu Allah ya taimake mu ya kuma sa albarka a Najeriya a nasa jawabin kwamishinan hukumar shari'ar musulunci Mustapha Baba Ilela ya ce kungiyar za ta taimaka wajen shawo matsalar matasa a ƙasa baki daya kuma za mu ba ku shawarwari na kwarai tsakani da Allah wanda zai amfane mu ya amfane ku duka sawa'un da musulmanmu da sauran wa kirista da Allah ya kaddare rayuwar mu tare a jihar Bauchi da ƙasa baki daya wannan kungiya naku Arewa Citizen Action for Change na muku fatan alheri wannan hasashe na ku na tattare da matsalolin matasa mu yana da cikin babban damuwar da muka sa a gaba matsalar matasa da 'yan mata matasa da 'yan mata kullum muna shirya tarurruka tattaɗin wayar da kan matasa da tsare su daga fadawa cikin mummunan yanayi matasa su ne ginshikin bayan kowace al'umma su ne kashin bayan dorewar kowace al'umma in matasa suka lalace to al'umma ta shiga uku. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.